ta ce akram kallami ake nufi da istibra'i istibra'i yana nufin kubutar mahaifa ya zama babu ciki idan mace ta yi zina ko an mata fyaɗe ko wani abu da ya kama da haka ko baiwa ce a kamo ta a wajen yaƙi sai ake kiran istibra'i ma'ana a tabbatar cewa ba ta da ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ciki sai ta haihu sannan kuma wacce ba ta da ciki ta yi jini ɗaya wannan kama ga kuyangi kenan da aka kamo a filin daga to wannan hukuncin shine malamai suka ɗauko suka ɗora shi a kan mace wacce take ta taɓa zina ko ana tuhumata da zina ko an mata fyaɗe kuma gashi za ta yi aure sai ake tsoron ko a wancan fyaɗe da aka yi mata ko waccan zina da ta yi tana da ciki kada zuwa ɗora mata aure kuma da ciki to sai a ce a bari kafin a ɗaura auren ta yi jini ɗaya wannan jini ɗaya shi ke tabbatar da cewa ba ta da ciki to sai a ɗaura mata aure ko kuma a je a yi scanning yanzu kamar yadda ake yi a haɗa da jini ɗayan da kuma scanning mm. don wani jinin sai a yi shi ko baya nuna ba ciki mm. to wannan shine abin da malamai suka faɗa shi ake kira istibra'i kaga bambancin su da idda ita idda sakamakon saki take faruwa mm. shi kuma istibra'i sakamakon zina ne ko kuyangi su suke istibra'i jini ɗaya shi kuma ta kaba sakamakon mutuwa ne da haka abin uku ne akwai takaba akwai idda akwai kuma istibra'i wace ce take yin takaba wacce mijinta ya rasu kafin ta yi aure in tana da ciki sai ta haihu in ba ta da ciki zuwa lokacin da za ta yi wata hudu da kwana goma idan ko mutum ya saki matarsa in tana yin jini ta yi jini uku in tana da ciki sai ta haihu in ba ta jini ko ba ta da ciki sai ta yi wata uku wannan shine idda shi kuma istibra'i matar da za ta yi aure amma an mata fyaɗe ko kuma ta yi zina maimakon a ɗaura aure ba a san ko da ciki ba sai a ce to a jira a ga ta yi jini tukunna wanda ke tabbatar da koruwar ciki to sai ta yi aure wannan shine bambancin da ke tsakanin ukun da kuma abin da ake kira istibra'i a takaici.